nace arai ra'aita faɗa min in ramaitu hajaran wa ana azunnuhu hajaran in na harbo dutse ina tsammanin dutse ne ke juru eh, nan da kai za a yi da kaɗan inda kaga in kana in ka tafiya da wata rana za ga wani abu kamar dutse ina ga me yake da irin wannan sifan ba ina ga kyarke shi ina haka kyarke shi ina ina bello bayanin abu na kyarke shi shi ya miƙa kansa saba ya miƙe ka ya motsa yi su sai ka ɗauka dutse ne galibin ko hotonsa haka ba a fayyansa ainihin eh, da sif siffan kaman kare ko siffan gaza an fi yin sa gaba ɗaya in dai ya sake ko ya shirya mugunta ne ko ya mai aka zai miƙe nan na ba fama ga shi baki baki akan dutse yana tsaguna ya miƙe ya yi shuru kamar bai motsi ƙarshen ta kawai mugunta ta ɗauke ka ka caka barin gwada hannuna wancan dutsen barin harbo shi ka tsaya ka yi zen ka buɗa ka auna shi ka saka masa bindiga dara mana sai ka ganya jino ƙasa ashe ashe gada ce to ka juro za mu ga maitan abinci za ka tsaya sai ka kaci baka ce bismillah ba kawai dai ka ga ga dan dutse yayi abu nan daidai ka auna shi ka koyi sai sai ka ɗauko shi kuwa kai sa'a ka same shi kana murna ka same shi ashe ma na mare fa'ida huwa saidu fa asabta kuma ka same shi a makasa وأنفست مقاتله كاي أي وتدك شيشي آكله أملا إن ده عبد السلام نسيا كيف يبان الله سيدو تنبايا آه الله إذا مرت مالك نيني مجيدا جنة عرض سينا هربوها na ga wani dutse ne mai kama da dutse ashe barewa ce na harbo shi sai na ga barewa ce na ci yaya na cin amma ina min kaikai mm, mm, me hukunci ba ai in kana shakka baka ci hujja ka dubi wanda suka yi rukuya suka yi karatu suka tofa aka warke To, ga sun kuma sai da sharaɗi aka ɗauko dabbobin da suka ce a basu aka basu. To yanzu ya za a yi wa zai ci. Ai kaga damu ne har kansu za su yi sai dai su dawo su ba da labari. Kuma sun san ƙarshen ta za a ce babu kyau sai ce a in muka tuba ba Allah na zai gafarta mana. Hawa. Kana shakka to ka ba. ka gangaro ka zo ka zo da ka don a nan ɗauko nama an aka ce ya yi irin wancan wanda aka yi me ne ce da saura hmm? a shi canke-canke ba shi ne ba wanda sun yi fara shiri aikin hajji sai ɗaya bai harama ba sai ji ana dariya inda zai kalla haka sai da za a jakin daji na kiyo kusa da shi ya ku hau abun hawa ina miko min kaza da cewa ruwa na ya sa zai jakin nan kwai bugo shi ya dako ya kawo musu da aka kawo aka ce da kaji kaji ke cikin kwakwai wanda ya nuna masa jaki wane ne ya wuce ba Ba babu ne. Eh, to ni ma inda ɗan hawa ko ɗan bani to haka an yi haka a wannan jaki a mai yaba ne kuma aka sake aka kifi kifinsu abu ubaida sun shiga wani hali suka yi muhawara suka yi istinbadin dubakin Allah ne eh, kuma sun bugatu mai ce ya a da na ce da sauran naman kun taho mana da shi rizikuna kala la me yake ta ce makatar zai ra'ati kala aljawabu la ba za a ce ba ka dubi hasashen da ka rasa ko kuma ɗurin bindigar ka da kai asara ka zuba toka an sa ashana an sa wane ne an sa boros duk da ba da sun tafiya banza la ala tara ba ka gani anna malikan rahimahullahu qala fil ladhi yarmi saida bi sikki yayi magana wanda ije fi dabban farauta da wuka fa yaqta'u ra'sahu ya fille kan wa huwa la yanwi istiyadahu kuma bai niyya farauce shi ba jifansa da kwayi tun da wuka ba sa fahimta kan kashe ba kuma da samu ma abu ne mai kama da wahala annahu la yakulu wannan ma haka fa hadha alladhi rama hajar wancan wanda ya harbo dutse lam yanwi istiyada bayani ya farauto hadha alladhi asaba da kafa la yakulu قلت wa kadhalika ai haka nan ma irrama faidan in ya harbi dabba naman farauta wa huwa ya zunhu sabu'an ya ɗauka mugun dabba ne da ba a ci ɗaukan jiran ko mugun dawa fa asaba zabiya sai ya samu barewa annahu la yakuluhu tunda alade ya harba sai kawai gari ashe barewa ce قال نعم مثل ما أخبرتك هذا لا يأكله لأنه حين رمى لو كشن ليجيفنا لم يرد برميته بيليا دهر جنا الاستيادة فلا يأكله Eh. ba kuma ta yi ba ba kudin wani ta yi ba shi dai bai gama barewa ba shi dai ya ga wannan mugun dawon ya san kuma mugun dawo ne ya auna shi ka kuwa sai ga barewa a ƙasa to haka ko da ma misalin in ya ga mugun dawan shi mugun dawan ya sutale barewar so daga baya same ta ba zai ci ba tunda bai gama barewa ba balai da ita دفت عند آخر بريكي بار قلت آه، لم آه، لما كره مالكو هذا الذي رمى ضبايا دم مالكو يكره أن تد ونن دهار ببريوا وهو يظن هو صبا يا عربي بريواني أما جاك أما نسمو قندوري فقال لا يأكله أرأيت لو أن رجلا aka ila shatin lahu inda mutum zai samu wata akuya ta shi fa darabaha bi sikki wa huwa la yuridu qatalaha bayni niyan kashe ta ba wala dhabha fa asaba halqaha sai ya samu makogoran fa faral halqa ya farke wa ainin makogoran wal audaji ayakuluha amla fi qawli malik qala la yakuluha لأنه لم يرد بها الذبح لأن مالكا قال لا إشي ساتف جامعنا حديث كي ذكر في إنما الأعمال بالنيات هذا من دوسي حديث كي أيتي من فاني مي من فانسا لا تؤكل الإنسية باعة دبا جدا بشيء مما يؤكل به الوحشي وحشي من الضرب والرمي دوكا وجهرجي فهذا والذي سألت ونن دون بيا عنه من إرسال على السيد وهو يظن أنه سبع فهو سواء لا يأكل واحدا منهما كل بيت إيدا كتفينه لأنه إذا لم يرسله على صيده إن كيشي ya cunna shi kan farautansa ba walam yurid zakata wa kadhalika idza daraba shatahu bi sayfihi wa huwa la yuridu zakata fafara aw dajaha ainin la fala yakuluha adam za a tsaya a karɓa da haƙuri a ji wannan